Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan muhawarar ta Studio Kalangu wadda ni rake Arimi ke gabatar muku da shi. Muhawarar Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan hulɗa rediyoyi biyu na sassar ƙasar Nijar daban-daban. A yau muhawarar Studio Kalangu ta karkata ne kan gyaran fasalin ilimin ƙananan makarantu. Wani irin kalubale ne za a iya samu kan ingancin ilimi? ya bayyana a sakamakon binciken da masana suka gabatar yayin taron tattaunawa na 20 ga watan Satumba na shekarar 2001 cewa tsarin ilimi a ƙasar Nijar ya yi ƙasa a gwiwa. Hakan ya sa hukumomi suka duba shirin da ake yi na makaranta wanda aka fara tun a shekarar 2013 tare da soke takardar shaidar kammala karatun firimare da kuma shirin da ake yi a halin yanzu. Duk da haka, tsawon shekaru biyar kenan wannan tsarin ilimi ya horar da ilmantarwa ba tare da wata gardama ba. Kamfanoni da gwamnatoci sun tattauna domin neman abu da ya fi cancanta da wa'annan makarantun. A yau wannan makaranta ta soma asali daga cikin sauye-sauye akwai sake fasali da aka fara a cikin shekarar 2014. Menene ma'anar wannan gyare-gyaren da kuma me ya kumsa? Menene fa'idodi da iyakokin wa'annan gyare-gyaren? Shin za mu iya cewa cewa wannan ita ce gyarar da ta dace ga ilimin firimari a ƙasar Nijar wani irin ƙalubale ne za a iya fuskanta a fannin ilimin firimari a ƙasar Nijar domin samun amsoshin dukkan waɗannan tambayoyin ne muka gayyaci Malam Umar ɗan tawaye malami ne na makaranta a Yantalaho ta ɗaya. Barka Malam Umar. haka kuma muna tare da malam mamadu baba ture shugaban kungiyar iyayen yara na gunduma ta uku barka malam ture mun gayyaci 'yan ofishin ministan ilimi sai dai ba mu samu karɓar goron gayyatar tamu ba baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi madalla malam umar da ku za mu fara ku bayyana muna ma'anar wannan gyare-gyaren da aka yi kuma me ya kumsa. sai dai in ce da ina ma studio kalangu suna masu godiya da suka yi ta mu zo mu tattauna bisa kan forum na education ko ko matsalolin da ke da kwai bisa kan harkar eh, bangaren ilimi kwa mhm. don ka eh, tun dai a ce shekara shekaru eh, hudu can baya mhm. don ka an gane cewa ka yaran lokal yanzu balle yan primaire ba su nan ga samun nivo don ka sai a ce da yana nan yana ta koma da baya don ka mhm. saboda shi ne don ka gwamnatin suka ɗauki mataki suka ce don ka akwai wa'yansu gyare-gyare wanda za a yi ta ɓangaren harkan lokal mhm. don a samu a mai da nivo ko ko yara don su samu don nivo mhm. don ka saboda shi ne in an duba dai wajen ta ɓangaren primaire akwai cikin tsari-tsarin da aka yi akwai wanda aka ce ma strategy de remediation mhm. kamar ne tunda yaran ilimi masu neman ilimi mhm. lecture da mathematic kamar lissahi mhm. su ne ya kamata a ba ma karhi karatu da lissahi don ka saboda shine aka ce to eh, watanni uku na farko don ka za a sa yara su a ba ma karatu da lissafi karhi Eh, kamin a fara ma wa'yansu leson kamar yance histoire geo koko leson de tudu miliyo dai mhm, mhm. don ka wala eh, abin da ke da kwai kenan mhm. sai dai shi menene tsarin koyarwa a kasar nishar yake a halin yanzu to approach pedagogic dai kamar eh, tun can da ya plusieurs méthodes d'enseignement akwai yadda ake koyarwa daban-daban wala akwai yadda ake koyarwa daban-daban amma nan dai Eh, gwamnatin mu ta ba ma karhi akwai approach par competence don euh, kaman dan lokal shine za a za a sa ga kaman koyarwa kaman shi da kai ne ake so ya koya da kanshi ya gane abin da yake koya da ko zuba ake a zuba ma yaron ilimi hakan ga ya doka abin da ya ga yana amfani shi amma yanzu yaron shi da kanshi ne ake so Eh, yaro shi da kanshi gane cewa kamar shi da kanshi ne ya kamata yake koya mm-hmm, mm-hmm. don ka wala eh, difference kin da ke da kwaike kenan kwa tuma da zan dawo gare ku malam ture eh, yaya kuka tarbi wannan sabon al'amari na gyare-gyare a makarantun primary alhamdulillah rabbil alamin muna ma Allah godiya da ya ba mu ikon zuwa wannan muhawara taku ta mm-hmm. studio kalangu muna ma ma'aikatan gidan studio kalangu godiya da kokarin kuke kawa kowane lokaci wajen waye ma al'umma kasar Nijar kai mhm. bisa abin da ya shahi ci gaban kasar Nijar balle ma wajen ilimi na yara kanana mhm. e, eh, to bisa wannan tsari na gwamnati na ilimi makaranta kananan makaranta e, shine eh, ginshikin ilimi na manyan karatu tunda yaro in bai samu ilimi a kasa ba bai iya tahiya sama kuma wannan tsarin da gwamnati kawo eh, tun lokacin da aka soke jaraba wannan da ake ce ma cfpd eh, ilimi ya fara tabarbarewa a kasar niger to bisa kan wannan ne aka gani ilimi bai ci gaba sai dai ba yake yi eh, masu ilimi suka lissahi suka gani ya kamata a tallaha wannan ilimin saboda yara su samu su san abin da suke yi su ilimi ya bunkasa a kasar Nijar. A cikin wannan eh, tunanin-tunanin masu ilimi suka hudo da sabon tsari wanda ake ce mishi remediation wanda a shi ne mu uwaye mu gani ke da aka fara shi fi sabilillahi muna ganin akwai ɗan sauyi kaɗan-kaɗan da yake zuwa wanda yara eh, a da yaro kana yana ta lakol sai ya komo abin da ake samu cikin kai Mhm. kama eh, shantun waka ne yara sai su zo a koya musu aka amma dai in ka ba su takarda ba su iya karantawa mhm. to yanzu wannan tsarin suka hudo sai aka kawo sabon tsari eh, kowane shekara a cikin wata uku na na mhm. sai a doki yara a koya musu eh, karantawa da lissahi to wata na uku da ake koya ma yara karanta da lissahi ya sa eh sauran yara sun so lakol me mhm, mhm. ne sa sa sun so lakol tunda me ne yake sa yara daman ma kaga yaro ko ya tafi bai son lakol tunda yaro bai iya karanta da kanshi in yaro bai iya karanta da kanshi ko yana son yi yayi kin bai ya iya yin shi mhm, shi yasa yanzu da aka kawo wanga tsari ana koya ma yara karantawa da lissahi sai ga yanzu yara da kansu suna marmarin wannan abun tunda in sun ga abun da aka rubuta suna iya karanta shi in kowa wajen lissahi ne kuma suna su yi lissahi su jarba su gani suna samu mhm. yasa yara suna samun kokari su yi karatu kuma har suna so su da kansu su zo kai zuwa suna kamawa mhm, mhm. to ka gani kenan an ci amfani shi to wannan ne tsarin da aka kawo mu akan uwayen yara gaskiya muna ƙara mun gwamnati goyon baya a ci gaba da ba da irin wannan ilimi eh, a ci gaba kuma da su mushanin da kansu a kama musu Mhm. tunda mushenin ma suna so a kama musu eh, kama su ma a ba su ilimi yadda za su fahimta da kyawo kuma su zo su ba yaran ilimi mhm, mhm. wannan shine eh, abin da muke so mu haɗa muku a zuwa yanzu buskan tahiya ilimi sabon tsari da gwamnati ya kawo. Tuma da lakahin mu ci gaba za mu saurari ra'ayin wasu iyayen yara da muka samu. Sauye-sauyen ana maraba da su, sai dai idan muka dubi matsayin ilimin mu a nan muna da fargaba. Duk da saka wannan tsari mun gano cewa ko malaman ba su fahimce shi ba. Domin idan aka jingine tsari aka ce za a koya wa yara karantawa da rubutawa kawai, ku duba ku gani. Abu ne mai kyau, amma inda matsala take yau ga uwayen yara suna son abin kwarai amma babban matsala yau ka san yau yaro kwalwar shi in aka dura mata abubuwa da yawa ba ta iya ɗauka saboda mu an kira mu taro mun ba da shawara kwarai saboda su yaran nan wanga karatu da lissafi ci gaba ne kwarai gare su kuma karuwa ce to madalla malam umar me za ku ce akan abin da muka saurara abin da za mu cewa dai kamar yadda faran da level suke hudi sun ji daɗi haka ne mu ma mu mm. wajen mu ma mun gani ke ma abun yana da amfani da yawa tunda mun ga yara da yawa wanda can baya ba su da nivo me eh, premier trimester kamar watanni na uku na farko strategy de remediation na kamar da na hada shi ya sa yara da yawa yanzu sun kama jikinsu su ma suna jin daɗi mm-hmm. wannan tsarin tunda suna iya su karanta mm-hmm. a duk wani mushe inda ya tsaya aikin shi yadda ya kamata gaskiya ana cin umarnin shi mm-hmm. eh, eh, ah, can ga karshen kamar can ga karshen watanni uku nan to madalla zan dawo bangaren ku mai ture eh, me za ku ce a abin da muka saurara bisa wanda suka yi magana abin ku saurara su ma sun kana su gudunmawa ne buskan ci gaba da mm-hmm. wannan fasali da aka kawo na karanta suwa mm-hmm. eh, kamar na harin da ya magana eh, na shi ya dan tabo kaɗan bisa kan tsarin ta yadda yadda ake ta yadda wannan tsari sabo kuma da program kin na lakwalkin mm-hmm. sai vrai yadda ya hadi kin nan akwai duk abun aka ci cikin jaraba yake ana so a yi lissafi a gani ina ne adda kwai hwani shi ina aka karu kuma ina ne inda ya gashe saboda a kawo mishi gyara sai bada akwai inda ya kamata a kawo gyara da yawa tunda eh, an ce za a koya ma yara karatu da rubutu da lissahi to ka gani ai cikin wannan ma ya kamata a cikin yadda za a yi a sanke cikin yaran nan in an kare yaro nawa ne suka iya wannan karanta suka iya lissahi mhm. kuma yaro nawa ne su iya ba kuma ya za a yi a ga wannan nufsiyan nan ba mhm. su ma a ƙara ba su ɗan lokaci ko kuma a ƙawata husa'a ba mhm. za su sa su gane mhm. tunda komi da kaɗan kaɗan ne yake tahiya yadda waɗannan suka gane an gani an samu wata husa'a ce aka kawo haska ya sa suka gane kun wannan kuma akwai duk da wannan akwai wanda ba su ganewa su ma sai a nemi husawa da za a yi a sa su su ma su gane eh saboda ilimi sai tare eh ka bar waɗansu baya a gani ku bangaren ilimi na ƙasar Nijar yana buƙatar sabbin hanyoyi domin samun sakamako mai kyau eh akwai bukata a yi nazari saboda shi ilimi kullum ci gaba yake yi mhm. kuma kullum sabbin tsari ake hudowa yadda za a ba yara ilimi amma dai muka gani kan ilimi na Nijar fi su mu da uwayen yara mhm. in son samu ne yaro komin ilimin da ya samu in ba a jaraba shi ba jaraba ingantacca a karshen karatun shi ba a sanin ya ne yaran nan za su abun nan tunda tunda aka soke wannan examen kin nan abun ne kuma baya mun son samu a maido mu examen kin nan tunda yara yanzu an ba su ilimi an fara ganin sun fara iyawa kenan a karshen shekara in aka maido musu wannan jaraba za a gani cikin yara wanne ya samu da kanshi wanne kuma bai samu ba tunda eh, inda ake samu mishkila shine a ƙarshen shekara kasan an ce an tara mushani da yawa an ba su klasoshi an ba su yara mhm. kowa bai su a bar shi baya shi ne matsala tun daga yara wani bi kai da kan kasan yaran ba su iya ba su kaba ilimin su bai kaba inda ya kamata amma sai gani mushe tun da bai so a ce bana bai samu yara da yawa ba sai zan ka gyara ma yara saboda a ce ya samu yara da yawa da suka samu mhm. alhali mo mhm. in aka diba yaran nan ba duka bane suke da wannan ilimi mhm. ka gani nan akwai cutawa yara mhm. su da kansu yara an cuta musu mhm. tunda yanzu bai da amfani ka tura yaro a gaba inda ilimin shi bai kai ba tunda da ya tahi shi yasa ki gani da yara sun wuce ta shida sun ta class sai eje sai shekaran nan guda an kore su tunda me yasa su mushanin ba su bar yaran nan ba su ji tausansu su bar su su zamna sake sake shekara ka siga ga eh yara da yawan sun samu kuma ka siga kasawa ce ba kasawa ba ce shi mushashe cikakke wanda ya san ciwon yara ya san karatu ya karatu ya san eh, ilimi na karanta suwa mm-hmm. ya yi so yaron shi a ce inda ya sake shi har ya kai ida karatun shi yaron yana ci gaba mm-hmm, mm-hmm. bai kamata ba su bar yara su ta gaba kuma daga ba shekara guda a kore yaro lokal wannan bai kamata ba fi su mhm. eh wannan ne muka gani so zan dawo gare ku insha Allah malam Umar shin wa'annan gyare-gyaren sun shafi dukkanin makarantun kasar nijar ya zamanto na gwamnati ne ko na masu zaman kansu to haka ne kamar yadda ake so haka ne gwamnati take so mhm. ko mutane duka daga public daga private duka su bi hanya guda kamar su yi adapte wannan strategy to kamar yadda ya haɗi ɗazun nan cikin matsalolin da ake gani mun abin da muke gani kamar abin da muke hwata eh, akwai harkar kwantarage wannan mhm. shi kuma yana sa shi yana shi ma yana nan cikin matsalolin da ke sa lokolkin yara ba su nan samun ilimi da kyau mhm, mhm. tunda in an ce an ɗauki eh, ma'aikatan gwamnati kamar eh, mushannin mhm. an ɗauke su kamar eh, function public wanda ake ce ma kamar a tabbatar da su ma'aikatan dindindin ma'aikatan gwamnati lokacin nan za a gani za a samun ci gaba karuwa cikin kuma wannan neman Eh, ilimi mhm, mhm. kuma akwai wata reform kin da aka kawo wanda ina son dan kara bayani bisa shi eh, ne bilangism mhm. bilangism kaman akwai koyar ma yara cikin yaren shi shi ma yana da karfi tunda akwai wasu kasashe wanda su su su eh, yaran su cikin yaren su ne aka koya musu karatu aka koya musu kamar suna koya Eh, karatu da, da lissafi mhm. nan da nan ne suke, gane abin da ake so, ake so su gane mhm. suke koya nan da nan kwa maka mhm. nan ma nijar ana nan ana cikin wala an soma shi cikin eh, system educative kuma eh, shi ma gwamnatin tana so a ba shi karhi kwa ɗazu kun ce kamar gwamnati abin da take so ne ya to an ɗauki wannan gyaran a makarantun masu zaman kansu da ma na gwamnati kina ana nufi wasu makarantun na masu zaman kansu ba su aiki da shi da wannan gyare-gyaren to suna ana aiki ana suna aiki da su amma sai dai mu ce ba dukansu ba gaskiya mm-hmm, mm-hmm. tunda dai eh, kaman mu dai public da abin da ya shahara mu public dai mun san da kowace local public dai suna nan suna suna suna suna biya da aiki da ita mm-hmm, eh. eh malam ture ya kuke yaba wannan aikin da ake aiwatarwa na cewa ko dukkanin makarantun sun yarda da shi kuma su wa'annan eh, masu zaman kansu ba su fara aiki da shi ba eh, alhamdulillah rabbi alamina eh, kisan shi gwamnati mhm. in ya ba mai zaman kanshi izini ya bude makaranta mhm. tunda akwai takardu tsari tsari tsari wanda suke ba da hanya a baka izini ka bude makaranta ta kanka ta mhm, biya kenan in ka amince da wannan tsare-tsaren na gwamnati kenan ya kamata dole ne ka amince da program na gwamnati bai kamata ba ka hudu wani program naka daban wani ba na gwamnati ba shi yasa ke gani ana cewa wani bi lakol na biya sun na gwamnati ba haka ba ne lakol na gwamnati in an tsaya an sa mushani wannan an sa su cikin condition an ba su haƙƙinsu an sa su cikin confiance aka ba su yarda aka biyan su a lokaci ekol eh, na gwamnati ba wanda zai zuwa can wuri eh na na biya ba wanda zai zuwa can saboda ekol na biya akwai cikin su masu tsasi fi su billahi suna bin program na gwamnati man ka te wani su zaka iske suna program nasu na kansu ne tunda ko mushen da suke dauka wadansu ba mushani ingantattu ba ne suna kama mushani wanda dai a kama ne mm-hmm. eh, me gwamnati muke kira yadda zai yi yadda mushen na 'yan kontragi a san yadda za a yi a azasu su bisa hanya ta gari wanda mutum zai san ka aikin da yake yi yana fi layi kuma ko ya kare aikin nan ya san shi zai samu amfani bisa kan bayan aikin shi da ya yi eh, shi ne ake cewa a su zama mushen na dindindin in aka yi wannan kun gani sauyi tunda a lokacin nan gwamnati yana da inci ya doki sanda shi ta bugo wanda bai tsaya aiki ba akan ka'ida da aka bashi a bige shi da sanda laihin shi mm-hmm. eh, muna tamaha eh, wanda suke ekol ta biya privé mm-hmm. su komo bisa kan tsari yadda na hudu harin in ka amince da dokokin gwamnati ya kamata ka yi aiki kuma da abin da gwamnati hudo saboda ilimi ya yi gaba daya mm-hmm, eh, wannan ne muke kira insha Allah Malam Umar yaya za ku yaba wannan sabon gyare-gyaren da aka sa cikin makarantu a matsayin ku na malamai eh to da to mu yadda muka gani dai mu dai mu mun gani cewa kai wanga tsarin yana da kyau to sai dai a ce dai can bayan nan lokacin nan mu eh, da an da an yi rantare ne ake kama ake shiga cikin program to yanzu kuma ba haka bane ba don ka da muke wata ga gwamnati akwai mu cikin musanninmu akwai wayanda ba su gane ba akwai sabi da ake doka abinda muke wata ai wanda ake ce ma formation continue mhm. kamar kowane lokaci a zanki a bala a zanki koyar wasu yadda ake karanta su a wannan program kin mhm. tunda dai sabon program ne wanda ba dukkan su bane suka gane shi ba mhm, eh, Um, wani bi wasu iyaye suna taimakawa yaransu wajen koyan darasi sosai shin kuna fuskantar matsaloli wajen taimakawa yaranku malam ture eh an baki amsa bisa wannan tambayar da kika mini eh, na so in komo bisa eh, magana da abokina yi bisa kan mushanni na kwantaragi kwantaragi mhm. eh kira ne za mu yi ga gwamnati mhm. ya ga alhakin waɗannan mushannin nan saboda magidanta ne kuma mhm. akwai wanda sun kai shekara wajen goma goma sha biyar suna karanta suwa e bai kamata ba eh, a ce an bar su haka nan mhm. ya kamata a kama musu ko a doke su ko a sai da za a yi a kama musu ban banci wannan kamar wajen ba da ilimi ilimi na mushanni kowane lokaci mushanni suna bukata a zan kara musu ilimi su ma saboda program kin wani bi sabo ne akwai wanda gane mishi da kyawu mm-hmm. ya zanka a zanka ba su horo lokaci zuwa lokaci mm-hmm. wanda zai sa su da kansu mushanin a ce sun kware bisa yadda za su koya ma yara wannan ilimi mm-hmm. to banci wannan tambayar da kika mini mu uwayen yara laihi duk yana gare mu tunda me yasa nace laihi yana gare mu ba mu kawo yaro wajen koyon ilimi ko mu bar shi haka nan kara zube babu biya abin da yaro yake yi mhm. ya kamata yaro in ya telecall ya dawo su mushani suna sa mishi ne ilimi cikin kai yan tabbatanci ilimin nan ya zamana kenan mu ma ya kamata mu bi soho mu gani yana yaron ne wannan abin da ya doko daga lakol ya zo gida mhm. ya gane mishi ko bai gane mishi ba mhm, muna da yara manya wanda suka ke suka suka shi su iyawa muna sa su kula da su in ko mu da kanmu iya muna iya mu kun bacci wannan akwai masu hali masu doka mushani masu kula da yaransu a gida wannan duka saboda a kara ma yaro ilimi mhm. tunda yaro in ka bar shi ya tahiyar doko ilimin da ya samu a can lakol mhm. ka zo da ya aje sak ya huta ya shiga wani wasa wannan da ya doko kina shi ma ziba za yi mhm, tunda gobe ya toko sai koma sabo bai gane mu komi ba shi ya mu uwaye mu zan ka biya mu ga abin da yara suke yi shi da muke cewa mu da kanmu muna da laihi uwaye mu yi da tunda ba mu bi so da kafa mu gani mene yaran mu suke yi kuma wani bi in ma zuwa lakwal kinna ya kamata uwaye su je su zanka gani mushanin nan yaron nan yana zuwa lakwal ko bai ya zuwa kuma ya zo lakwal yana ilimin shi ya ne yake akwai mushanni sai su gaya muku ina yake da karhi ina bai da karhi saboda a samu a gyara haka ne kamata muka gani insha mhm. Allah to madalla zan dawo bangaren ku malam Umar daga gabatarwar wannan sabon gyare-gyare zuwa yau wani irin saka muku aka samu ci gaban da gaskiya kamar da na raɗa muku ne ɗazu yaran da da yaran da ake tura eh, secondary school kamar a ce college mhm. ana ganin cewa kamar ba su da nivo mai tun da aka aka kawo ga sabon tsari da aka sa mhm. gaskiya sai dai mu ce alhamdulillah yaran da ake tura daga primary da primary school suna zuwa secondary school mhm. gaskiya suna eh, mushannin secondary school su ma yanzu sun gane cewa su ma suna jin daɗin yaran nan paske yaran ne wayanda gaskiya suna nan ga samun nivo kaman mhm. ba kamar da ba eh, sai dai abin da muke wata gwamnatin ta yadda kamar yadda faran da labikin ya haɗi yanzu mm-hmm. don kamishani wanda ke kwantarage wannan a ɗauke su dindindim mhm. don a samu a ci gaba cikin wannan abin tsarin da aka yi mhm. kuma faran da lab su ma can gida in yara sun zo yaran lakwal sun zo su ma ya kamata su kama mushanni ba yaro ya zo gida ya yi jihuwa da sakakin shi kenan ba a kula da shi ba a zan faran da lab kun bai zan ki zakwa lakwal ya tambaya yaron nashi ina ne yake da eh, kuskure mhm. ina ne kamata a kama mai can gida duka wayannan faran da lab suna zakwa lakwal mushannin suna ba su bayani suna kwatanta musu suna mm-hmm. ba su dai mm-hmm. information to madala a kasar Nijar akwai abubuwa da dama domin inganta ilimin kasar Nijar e, misali dokar daidaita tsarin ilimi ta kasar niger wadda ake ce mata lozen da wadda aka hiddo tun shekarar 2018 da kuma wasikar siyasar ilimi na lokacin 2013 zuwa 2020 shirin cigaba ilimi na shekarar goma wadda ake ce mata pd DA e na shekarar 2003 zuwa shekarar 2013. Ana iya danganta su da wannan sabon tsarin na gyare-gyaren. To, duka dai eh, cikin neman ilimi ne. Don ka eh, objective kin abin da ake so yaranmu na Nijar yaranmu 'yan lakon na Nijar duka su samu ilimi wanda ya kamata. Don ni ga gani na duk wacce irin hanya da ake doka. L'essentiel a samu yaranmu dai su koya su iya su samu ilimi. A ce dai dan Nijar daga primary school paske akwai akwai wayansu eh, abin nan da ake yi mai ake ce mai kamar evaluation wanda ake yi na jaraba na su region kin ma wani bi classement da ake yi daga primary school har zuwa university mhm. parce que yan primary school su ma wani bi akwai eh, eh, kaman classman da ake yi mhm. don mu ma muna son cewa a ce niger Eh, cikin wani tsarin da muke ciki a ce duk 'yan makarantar Nijar in a ɗauke shi daga Nijar an kai shi an haɗa shi da wani ɗan makaranta na wata ƙasa mhm. a ce vraiment ke 'yan Nijar alhamdulillah ga sunan sun samu suna da ilimi. Mhm, mhm. Na abin da muke fata kenan. Ana iya cewa an cimma buri kenan? to shama lana ya ce an ce guri fasu malam ture eh, wasu suna tunanin cewa sabon gyaran nan tushe ne na faduwar eh, ilimin yara kun yarda da hakan E kin san yaro in zai koya tahiya sai ya yi da rarrahe yake yi yana yi yana ya tashi ya hwari mm-hmm. eh to inda ilimin ka samu yin ya kai ya tabarbare mm-hmm. yanzu ana sa ta doshi wannan shi ne ake na a jaraba na a jaraba na a jaraba a samu hanya mai huta mai inganci mm-hmm. wadda za ta sa a gobe a ce ilimin namu na, Nijar ya bunkasa ne kin gani kin site kin dokoki dokoki dokoki mm, wajen kashi na wanda gwamnati ya sa hannu mm-hmm. don shi ne ya sa wa cikin lozan kin nan a ce mu da kanmu uwayen yara ya kamata akwai fanni wanda za mu kama ma gwamnati mm-hmm. saboda yara su samu ilimi kuna gani akan haka nan in kuka yi remarke a duk shekara in aka kama lakwal lakwal kin nan ba ta inganci ba ta zama in ba uwaye sun kama ba tunda wurin gina klasoshi wurin sayan kayan lakwal wurin yin tabloli uwayen yara ke kawo nasu gudumawa a travers parent de lev a travers kojes suna nan suna kawo gudumawa kamma gwamnati zo wani abin duk uwayen yara sun doke shi kenan gwamnati zai kawo wa ya kara saboda a ta yi to wannan ilimin yana da amfani kuma bai kai ba inda za mu ya isa kenan nema muke yi a mhm. ƙara shi a dauri mutanenmu na Nijar duk inda suka fita an san ke dan Nijar ne inda wajen ilimi ne mhm. an san dan Nijar ne mhm. to wanda muke so yadda shi shugaban kasa Muhammad Bazoum president de la République chef de l'État ya ce a cikin politique educative kinshi. shi zai medo ilimi na Nijar kamar yadda yake a da to muna goyon baya kuma muna so 'yan kasa su kama mishi bisa wannan ilimi a medo shi amman amman na ci a so uku mhm. sai an yi da gaske mhm. tunda shi alkawali in ka doka ka tsaye da kawa ka taka inda za ka takawa saboda wannan alkawalin ka cika shi mhm, na ɗaya su shani a sa su bisa kan hanya ta kwanta musu hankali yadda za su ba yaran nan ilimi a ƙara musu ilimi yadda za su ba wannan yaran ilimi kuma su kuma yara a kawo musu kaya wanda ya kamata su masu cikin kwanci hankali samu wannan ilimi mhm, mhm, mhm. shi ne ga duk wani dokokin da ake na ana yi mahuta ce ake nema yadda za a yi a hudu a bunkasa ilimin kasar Nijar saboda shi ne kina gani an sa hannu cikin doka an sa gani cikin doka mahuta ce ake nema to muna fata wannan alkawarin da aka doka a cika shi e kuma mu uwayen yara mu yi kokari mu yi so da kafa mu gani ya ne ake tayar da wannan abun a cikin lokololi mhm. kuma ya ne yara suna samun ilimi ko ba su samu mhm. tunda mu zanka zuwa lokaci zuwa lokaci muna gani ya ne program kin ana yin shi ba a yin shi ko kuma ya ne yana da amfani ko bai da amfani mhm. eh, kuma ana son ana son samu ne ma lokaci zuwa lokaci a zanka samu masu hannu da shuni wanda suke tsara wani dan konkur tsakanin lokololi saboda a kara ma yara kuzari mm. eh saboda an mm. gani yaro gani wani dan uwan shi wanga jarba da aka ya samu tukuici ya samu kado da aka bashi mhm. kenan goma shi ma zai kokari saboda ya shi ma ya samu wannan kado mhm. Mhm. duk wannan ya kamata a diba a ganye da za a yi a bunkasa ilimin kasar Nijar. To madalla an lura da cewa akwai adadin ɗalibai masu yawa da ake bari suna zuwa kaman ajin farko na college wato CZM wanda daga bisani a farkon shekara sai ku gani an hidda su daga makaranta shin me yasa hakan ko ana iya cewa ku ne ko malamai da kuke barin su suna tahiya to haka ne kamar yadda na hudu ne dazun nan don ka da ne yake ganin wannan amma yanzu da aka kawo wa'in ga sabbin reform kin sai dai mu ce alhamdulillah amma ba zama za a yi a yi kura zai bara a ce a kenan don yanzu yaran sun fara samun ilimi eh, kama ake da gaske ake yi kamar yadda hudu tunda eh, education kin. gwamnatin ta ce don tana son ta ba ta ba ta karhi yanzu mhm. don faran da labu ma muna kira gare su kamar yadda na faɗa ɗazin nan na mhm. ce don mushanni suna kokarin su faran da lab su ma ya kamata su kama mhm. gwamnatin ita ma da kanta wanga sabuwar tsari da ta sa gaskiya ta sa yara yanzu sun fara kama jikinsu ta sa yara suna nan ga samun nivo mhm. kamar yadda na hode shi ɗazun nan su strategy da remediation ke wanda watanni uku na farko eh, renforcement ne ake masu da lecture da kalkil mm, kamar lissahi da karatu mhm. da koyan rubutu mhm. don gaskiya dai yanzu dai za mu cewa dai tsakanin dai zuwa nan dai zuwa shekaru in sha Allahu in dai faran eh, da da mushannin da gwamnati sun tsaya bisa waga tsarin ina tsammani ke yaran da za a tura college sai dai mu ce alhamdulillah mhm, mm. to madalla shugaban kasar nijar a jawabinsa ya bayyana haka bai kamata ba ilimi ya zama batun malamai ko kasa ba wannan al'amari ne da ya shafi al'umma ga baki daya malam ture wani irin kokari ne kuke yi ko kuma in ce wani mataki ne kuka doka a matsayin ku na iyayen yara domin inganta harkar ilimin a kasar nijar eh, alhamdulillah eh, yara suna nasu kokari mhm. hajji ya rikiya eh, uwayen yara suna nasu kokari saboda kowa san in ba don uwayen yara ba a ko lokacin da za a koma lakol sai a yi wata uku ba a fara karatu ba a da uwayen yara da nasu kokari suke badawa suna nan suna yi in wajen taimaka ne a gina klasoshi suna yi wajen taimaka a so librori wani bi suna yi wajen taimakawa kuma eh, a kawo wani lakire ko kuma tabul ko uwayen yara suna nasu kokari eh, abin da ya kamata a ƙara a ƙara kokari don ilimi Allah ma ce a je a neme shi ko ina ne har zuwa shin kuma Allah dai bamu wannan yaran kuma amana ce bamu yaran nan ya ce mu ba su tarbiyya mai inganci wanda ta amfani su a nan duniya kuma ta amfani su a lahira kenan ilimi kowane iri ne yana da kyawu a can baya wannan dan uwan ya dauko ilimi da za a bada cikin harsasuwa namu ka gini wannan husa'a ce mai amfani mai albarka tunda yaro a gida ma ya iya yaren shi kuma a gida ma sauran lissahi ya san su sauran kalmomi ya san su kenan aka ji kawo shi kilakul aka ji jira mushi aka guda mishi zai saurin ganewa a cikin nashi yare mhm. kenan har ake zuwa a sa mishi turanci inda zai yi tunda mu mun participate a cikin taro-taro eh, wanda muka gani aka kwatanta mhm. yaran da suka samu ilimi cikin harshen su sun yi yaran da suka tashi tun harko cikin harshen turanci mhm. sun yi su ganewa kenan tunda akwai amfani gare shi ya kamata a ci gaba gare shi wannan a yi yadda za a yi cikin harsassuwan mu a gota mu ta yara mhm. na biyu inda zan komawa kamar da kika ce ki tambaye mushe kika ce yara in sun ta cesium ana kore su eh wannan gaskiya ce tunda akwai shekarar da yara sun cesium ya kai wajen kusan dubu nawa da aka dubu kusan ɗari nawa da aka kore a 6e mhm. kasar niger don sai ki veut dire que yaran nan har yanzu akwai inda ake samu mushani wanda ba su tsasi aiki fi sabilillahi mi mhm. suke dibi suna dibi kamar in suka ba su ba da yara da suka tafi ba kamar sun yi gaje ne mhm. shi ko ba haka nan bane in dai mushani wanda ya san ya samu horo na kirki aka ce samu pedagogy yana jin ciwo ya ture yaron da bai san komi ba me abin da muke fuskanta kamar cikin mushanin ma akwai wanda sun zo cikin karanta suwa ne ba dan suna son shi ba ne dan dai ba su da aikin da za su yi ne sai suka zo cikin wannan hanya ta karanta suwa kenan su abin bukata su a ce kullum sun yi sun yi yayi kyawo amma ne ba dan an bayyana an tabbatar da yayi kyawo ba ne kin gani eh, kama abin da muke na muna ganewa yanzu cikin sai yaran da ake kore ya rage me kawo wannan abu an bude fannoni ne inda za a tura yara wanda ba su da karfi sosai wajen lakwalta ta husa'a ta koya aikin hannu shi yasa ki gani yanzu ana tankade da rairaya ne wanda suka aka san suna iya riki suna iya ci gaba a cikin karantar suwa ta college enseignement general sai a tura su wajen enseignement general kenan wanda aka san ba sa iyawa sai a tura su wajen enseignement professional za su koya aikin sana ta hannuwa shi yasa ki gani abin ya dan rage amma dai fi billahi program wannan yana da amfani amma dai a ƙara mishi ƙarfi da zai yi amfani kuma a ba mu shani eh, hali a sa cikin hali wanda za su yi su ba da wannan ilimi mu uwayen yara muna iya cin namu kokari a cikin tarbace tarbace da muke na uwayen yara a cikin kojes kuma a cikin son yonga kungiyar tamu sabon hurni ne muka hudo da muka fito da kongire wanga sabo da biro na na jihar yamai da sauran uwayen yara na jihohi duka mun ce musu su bi so da kaha su kama saboda wannan politikin ta gwamnati ta tabbatar da ka samu ta hau cikin ha'ula'i wajen ilimi ta komo da take da shi ne muke so mu kwatanta ya eh, kuma muna kira ga uwaye kasu gaji su kasu gaji su kara kama ma gwamnati su kara kama mushani mhm. saboda ilimi ya ci gaba mhm. um, malam omar ko akwai abin da za ku kara eh, akwai abin da zan kara bisa kan eh, koyar ma yara cikin yarin nasu mhm. gisin kamar yadda ya hudu faran da lafgin paske da yawanci duka ba su gane ba ba su gane ba eh, menene ake nihi ga a karanta su yaran a ba ilimi cikin yarin nasu yanzu bilangisim kin bisa kan shekaru hudu ne ake yin ta kamar eh, daga sai sai so yan zuwa har su idu to eh, an yi premier bilan an gane cewa kamar yadda ya hudu yaran da suka yi bilangisim wanda suka koya ilimi suka koya karatu da rubutu cikin yaren nasu da mm. lissahi in an je klas biyar kamar tun da bilangisim a partir da su ne za a tsaida ta zuwa can sem mm-hmm. can ne za a fara karanta suwa za a fara koyan ma wanda suka yi bilangisim faransai mm. kamar in an kai sem kin nan eh, alfabe faransai kamar abc da abcd wanda ake koya musu nan da nan ne za su gane shi a faransai tunda na, na yaren nasu da na faransai ba ɗaya ba mhm. me za a gane cewa kamar in sun ida da klas eh, eh, ta biyar sun je ta shida mhm. sun ci gane ma nan da nan ne za su gane ma eh, abin da ake karanta su musu farafar a wayancan wanda suka koya mhm. cikin faranshi don sai dai mu kare waye ma uwaye rama Eh, wagga bilangisim wannan yadda suke tsammani kamar su ce yaron tun gida yana yaren shi kuma lakola zuwa ana koya mai yaren shi ba haka bane ba tunda ayi experimentation an ga cikin wayansu kasashe da zai da tabbada saboda shine mu ma nan insha Allahu muna ma gwamnati goyon baya bisa kan bilangisim wannan mm-hmm. yaya za a yi wannan tsarin ya samu ci gaba sosai a kasar Nijar shi na gyare-gyaren abin ga fasalin ilimi to kama yadda ɗazun nan na hude shi ne kwa mhm. mu dai abin da eh, ta bangaren mushanni muna son mushanni a ɗauke su dindindin ma'aikatan gwamnati mhm. faran da lab su ma suna ƙoƙarin su tunda kojas da apa dukansu da an ce rantre su ma tashi tsaye suke suna kama mu kamin ma gwamnati ya zo wani bi su ma suna bakin kokarin su wayan su runhuwa da wayan su kayan eh, libruka wanda suka yi manke da duka wannan duka faran da laf gaskiya suna bakin kokarin su gwamnatin ma eh, abinda cahi gwamnatin mu ma muna masu goyon baya kuma muna wata eh, formation wanda ake ce formation continue don ka zan kin shi don mutane mushanni wanda ba su samu kaman Eh, ba a yi farmansu ba da kyau bisa kan wannan program su ma a samu a yi farmansu mm-hmm. eh, wani irin kira ne za ku yi zuwa ga uwayen yara da ma malaman makarantu mm-hmm. wani irin kira ne za ku yi zuwa ga malaman bisa kan wannan sabon tsari don kiran da nake ma faran da lab rama su gane cewa ke ya kamata amma gwamnati goyon baya mm-hmm. mushanni kuma ya kamata su ma Eh, yaran in sun sabko daga lokal sun zo faran da lab su ma ya kamata gaskiya su kama su kama tun da harkar education harkar wata bangaren ilimi neman ilimi wannan mhm. bai shahi mushannin lokal su kadai ba mhm, mhm, don tare ne ya kamata ah, kowa da kowa ya tashi ah, movement assembly da ake cewa don mu samu yaran namu Allah ya ba mu samu Niger a ce kamar yadda aka santa da lokal na Niger duk kasar da ta yi zai karatu a san cewa ke barman yana da ilimi. Mhm, mhm, mhm. To madalla, Malam Ture wani irin kira ne za ku yi zuwa ga su malaman makarantu da kuma gwamnati? Eh, alhamdulillah, eh, kiran da za mu yi eh, shi ne shi dai na harko gwamnati za mu kira. Shi ne uwa shi ne uba. Shi ke da abun ruko kuma shi ke ba da doka a bita ya yi tsayin kaya ya yi yadda za a yi a sa mushen nan cikin hali wanda za su ba da yara ilimi e, gwamnati shi ya kamata ya ba mushen nan hanya yadda za su samu ilimi zuwa lokaci lokaci zuwa lokaci ana mhm. musu horaswa mhm. kenan sai an sa hali sai an sa muwayen tunda in kuka riba cikin Eh, ba da wani renforcement su da kansu wanda ake cewa conseil pedagogy wani bi ba su da mayan wanda zai sa su isa cikin lokaloli duka sai ka gani a kan ma eh, shekara sai ga wani bi su je wani waje ba sun da suka control kin mushe ne menene suke yi kenan mushe in aka bar shi kaɗai bai da mai kama mishi sai yadda yake so kuma ba a ƙara ba shi ilimi bai samun shi da kanshi. yarda cikin kanshi yadda zai ba da ilimin nan balle yara su samu ilimin nan mhm. ke muna kira gwamnati ya kama ma mushanni saboda eh, yara su samu ilimi mhm. su ko mushanni su yi nasu kokari su yi nasu kokari su yi hankuri diyan nan ba diyan muwa yara ba ne mhm. kaɗai diyan su ne ɗana kowa ne kuma mushin ka ba da ilimi kuma ka ne lada za ka samu kuma amfani za ka ci in kai ba ka samu amfani shi ba in ka sa ta samu amfani shi kowa ya samu kenan su yi hankuri su zanka kulawa da yaran nan mhm. kuma duk wani abin da ya shahi uwaye ya kamata su zan kiran uwaye suna kwatanta musu jarba an aka yi ya kamata a kira uwaye a kwatanta musu ga jarba da yara ga abin da yaro ya samu ga abin da da ya gaje ga abin da ya kamata a kama shi kokari mhm. ya kamata a gama hannu a cuda hannu a kama ma juna saboda ilimin Nijar ya bunkasa eh, abin da muke kira mu ko uwaye namu gudunmawa ya kamata kullum muna kusan mu muna sani abin da mu suke yi in suna doka ilimi yadda ya kamata suna zuwa lakwal ko ba su zuwa lakwal mu sani kuma in suka fito daga lakwal suka zo gida ko mu kama musu saboda abin da aka koya musu tabbatar da shi sun iya shi kan gobe su koma lakwal su mhm, doko mhm. sabo. Tuma mhm, madalla masu saurare a muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta Studio Kalangu a kan taken gyaran fasalin ilimin ƙananan makarantu wani irin ƙalubalai ne za a iya samu kan ingancin ilimi. Mun kasance tare da Malam Omar ɗan tawaye malamin makaranta na Yantala Ho eh, da kuma Malam Mamadu Babature shugaban ƙungiyar uwayen yara na gunduma ta uku da ni kuma rakiya arimi da na gabatar muku da wannan muharar da amina hassan akan na'urori muke ce muku ma a huta lahiya.